ƙarya ce da munafunci take damun shugabannin da talakawan gaba ɗaya don me ba za ka ba shi aiki ba ba da haka zai rayu ba eh, ƙwarai da gaske wannan zai zuba mai da girma ba zai zuba mishi da girma ba jama'a ai shi yasa na ce ƙarya ce da munafunci jama'a aiki na je nema ofis ɗin wani kwamishina jama'a sanarwa aka ga aikin na gani kuma na san na cancanta aikina ne ba wai karba zan yi karba irin yadda dan kwangila ya je karba ya sayarwa aiki na ne jama'a gashi an sanar za a yi sai na je dukkan sharuɗa da ka'idoji sai da na kai da na kai gare shi muna zauna ofis sai ce amma kai kana babban malami za ka shiga irin wannan harka me haɗa ka da irin wannan harka na ce mishi duk girma na ban kai annabi dawuda ba kuma wannan harka annabi dauda yake yi har annabi ya yabe shi ya ce baya ci sai daga gumin hannun shi to menene laifina in na gaje shi ya zama ina da aiki na zo neman aiki to da yake akwai imani tattare da shi nan da nan sai ce wallahi gaskiya ne kuma na yi kuskure ma'ana abinda mutanen zamani yanzu suke gani me yasa kamar ni ina mai wa'azi ina limami ina kaza ina kaza kuma zan zo in share shagona da keken ɗinki ina ɗinki sai ka ce ai za ka ji nauyin ka ba malan ɗinki ai za ka ji nauyin ka ba malan faskare wannan munafunci ne da ya zai rayu munafunci ne kuma rashin gaskiya ce corruption ne abdullahi gwandu sai ya karbi huda ko kwadago ya je ya yi musu ran nan sai ya karbi girbin dawa na wani talaka akan za a ba da sule sule ɗaya zai je girbe mai dawa yana girbin dawar gatari ya bugai a kwauri jini ya ci gaba da zuba sanadin mutuwar abdullahi gwandu kenan his excellency ya karbi girbin dawa sule za a bashi illa asar ta yi sulan da bai ci ba kenan jini ya ci gaba da zuba ka gaya min me yasa allah ba zai albarkaci mutanen nan ba sun tsare wa Allah amanar da ya ba su Allah ya tsare musu mutuncinsu da addininsu kana ga duk yadda ta lalace yanzu a ƙasar har yanzu 'ya'yansu ne suke kai labari duk yadda ta lalace su 'ya'yan ba albarkacin su kansu suke ci ba albarkacin waɗannan mutanen kirkin ne karanta sa'id ibn musayyib yana tara 'ya'yan shi yakan ce musu zan ci gaba da bin dokar Allah zan ƙara matsawa saboda Allah ya tsare mini mutuncinku sai yana karanta musu wa kana abuhuma saliha idan kai mutumin kirki ne Allah ba zai taba cin amanar ka ba ko a bayanka sai Allah ya kiyaye mutuncin 'ya'yanka waɗannan mutanen jama'a sun tara duniya sun kuma ga duniya amma ba su yadda sun ci ta da nufin zalunci ba a ta da ne na sa mata jihadin dan fodiyo ba hawan daushe ba ce na kawo muku tarihin shehu wace sana'a shehu yake shehu yana kiwon kaji yana na ƙananan bisashe awaki da tumaki yana kiwon shanu shehu sannan kullum gari ya waye bayan ya karantar da hantsin aka tashi me za a yi sai a je sai a siyo kaba sai a zo a tufka igiyoyi na ɗaura raguna sai a je a siyar in aka siyar sai a kasafta kuɗin kashe uku a yoce fa ne da ɗaya ɗaya kuma me a je a siyo kaba ɗin ita ce raw material wadda za a yi gobe ɗaya kuma fa sai ce a kai ta masallaci a taimaki addinin Allah jama'a waɗannan su ne mutanen kirki kuma waɗannan su ne waɗanda ake koyi da su kuma me suka yi 'yan siyasa ne ina ma'ana 'yan siyasa masu shugabanci ne amma matsala ce ta faru an haife mu ne cikin 'yan siyasa a zalumai. waɗanda ke siyasar zalunci waɗanda ba su san komai ba sai zalunci shi yasa sai kawunan matasa sai ya buga da an ce siyasa sai ya ɗauka wannan zalunci ce saboda bai taɓa ganin siyasar adalci ba amma wallahi jama'a idan kana karanta tarihin waɗannan bayin allah za ka ga cewa ba malamai ne suka koma suka zauna a zaure ba malamai ne da suka fito su suka tsara yadda za a yi shugabancin kuma suka zo suka yi a aikace kuma suka nuna wa duniya adalci to abin da nake cewa jama'a idan yau shekara 200 an yi irin wannan shin kenan akwai yiwuwar a ce ba za a sake maimaita irin wannan ba za a sake maimaitawa domin mun ga jikan shehu jikan bello sardauna mun ga ya kwatanta haka sardauna ya gama rayuwa kakab ashe sardauna bai da ko kwabo waye ya taɓa tunanin mutumin da ya kai matsayi irin na sardauna ashe bai da ko kwabo ba shi da ko kwabo ba shi da kotaro hasali mutuwaye da overdraft Ba shi ne ake bin shi a bankin wanda ya faɗi wannan sirrin shine wanda ya kashe sardauna shine agui ironsi ya kashe sardauna da tunanin sardauna ya saci dukiya ya je ana bincika gidajen sardauna guda nawa ne sardauna bai da gida ko kwaya daya wannan gidan da kake gani arewa house ba gidan shi ba ne gidan gwamnati ne ba personal house gida ne na gwamnati ma'ana na gwamnatin jihar arewa shi yasa yanzu aka wa arewa house ba na sardauna ba ne amma sardauna ne ya zauna shine sai aka ce gidan sardauna sardauna bai da gida ko kwaya daya sardauna bai da fili tsarki ya tabbata ga Allah to mai yiwa ya tara kuɗi ne yana da wayo sai aka je bankin sai aka ga ai ma ya ci bashi ne kafin wata ya yi kaga shine wa kana abuhuma saliha da iyayen shi suka zama mutanen kirki ne sai Allah ya fitar da wannan jinin a jikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to kun ji abin da malam yake cewa to a sai malam ya ce wata wasa ta'ifatun sai aka samu wasu mutane sai suka zama 'yan tsaka-tsaki kun dai ji yadda wasu suka zama saboda muni da suke tsoro da sharrin siyasa ko sai suka ce gaba ɗaya a toshe ƙofar siyasa ba wata magana siyasa wasu kuma wawaye da suka shiga ciki da sunan shari'a sai suka yi suka yi ta zalunci sai malam ya ce sai aka samu 'yan tsaka-tsaki fa jama'at bainar siyasa wa shari'i waɗannan mutanen sai suka haɗa tsakanin siyasa da kuma shari'a kama atil batil sai suka yi amfani da wannan ainihin siyasa sai suka datse zalunci wa nasaratil haqq waɗannan mutanen kuma suka taimaka wa gaskiya wallahu ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah ke shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya jama'a wannan dishin fuda ce fa akan siyasar sai shi abdullahi ya ce wa fil babi thalathatu ashara faslan akwai fasli goma sha uku akan siyasa me ma'anar siyasa menene dalili akan mashru'iyyatu siyasa gashi ce alfasulul awwal fi ma'anaha me ma'anar siyasa waddilala ala mashru'iyyatiha min kitabi was sunna me dalili akan siyasa a cikin alqur'ani da sunna gashi sai ce wa ma'anaha ra'ayu masalihil ibad ma'anar shari'a siyasa jama'a kun san duk ma'anonin da muka yi dazu na menene na lugha a shari'a in aka ce siyasa me ake nufi abinda ake nufi shine ra'ayu masalihul ibad kula da abubuwan da za su gyara rayuwar bayi wadar mafasid da kuma tunkuɗe barna bil kashfi anil mazalim ta hanyar buɗe duk wani zalunci a tona asirin shi bi adabin da ladubba da tsari tubayyanul haqq kal hukumi bil qur'ani min ghairi iqrarin wala bayyana wa akhdhi ahli ash-sharr bit wa tahdid al wa darbihi idha dhahara innahu mubtilun wa su'al an al ashiya ala surati al hiyal sai ya ci gaba da bayani dangane da manufofi na shari'a manufofin sune mai. na farko hukunci da alkur'ani na biyu duk mutumin da aka gane masharranci ne a tuhumce shi a gargaɗe shi in ya kai a dake shi a dake shi sannan duk wani abu da ake zargin na ba nashi bane a je a kwato a dawo da masu wannan haƙƙi haƙƙinsu kenan yanzu in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau waɗanda ba so nake in tsawaita a kansu ba ma'anar siyasa ita ce mai shugabancin da zai aiki da alƙur'ani da sunna domin ya hana zalunci ya tabbatar da adalci ya kawo bayi biyan buƙatu game da rayuwarsu jama'a najeriya karya ne a ce babu wadata duk abin da allah ya mai da shi arziki ga wata ƙasa take alfahari to mu wannan abin ɓangaren arziki ne ba shi ne kaɗai arzikin ba amma a cikin yunwa mutanenmu suke a cikin fatara babu tsaro komai ya lalace jama'a jama'a ku dubi sharri ya kai sharri a ƙasan nan za a haƙo man fetur amma duk najeriya ba za a tace shi ba sai an kai shi ƙasar waje an tace sannan sai a sake dawo mana da shi sai mu siya shine sayar da rogon ba ƙauye kenan ya ɗauki buhu guda ya je ya siyar a kasuwar bariki a kasuwar birni sai kuma ya siyo na naira goma a leda sai ta da matar shi tsaraba haka mutanen ƙauye suke yi buhu guda zai ɗauka na rogo ya kai kasuwar sabon gari ya siyar amma in ya ga an kasa da fafar rogo sai siyo na naira goma kuma sai kawo matar shi tsaraba to abin da ake kenan yanzu a kasar matatan man fetur na najeriya sun kasa aiki me yasa an tashi ba da kwangilar sai a ba kanin wane sai a ba kanwar wance sai a ba sirikin wane in ya fara sai ya bari sauran kudin sai ya cinye su shi kenan. da abu ya shi ne aka ce a haƙura a ɗiba ɗin a kai can su tace mana su ɗibi abin da za su ɗiba su dawo mana da abin da suka ga damar dawo mana da shi don haka sai zama a waje ya fi arha fiye da anan ciki me yasa saboda kawai biyan bukatarsu don haka abin da nake ba da shawara musamman ga matasa ga ustazai su huce daga fushin da suka yi daga zafi da ɗimin kirji da suka ɗauka cewa siyasa kafirci ce siyasa ba kafirci ba ce demokuraɗiyya ce kafirci kuma ku kwantar da hankalinku za a yi siyasa a nan kasar amma yanzu ba siyasa ake ba tun daga ni har ku har dattawa gaba ɗaya 'yan shekara ɗari ba wanda ya taɓa ganin siyasa a najeriya ba a taɓa yin siyasa a najeriya ba tun da su ɗan fodiyo suka ƙare duk abin da ake yanzu ba sunan shi siyasa ba in ku ka so ka faɗe shi da siyasa to ka ce siyasa azzalima ko kafira ko karyayya amma siyasa da ake magana yaudara ce 'yan demokuraɗiyya suka yi suka ɗauko sunan siyasa suka sa wa demokuraɗiyya ko da turanci ba su ɗaya ba jama'ar musulmi kun ji wannan kenan ya rage shin yanzu kenan malaman musulunci sun san akwai irin wannan siyasa da nake magana na'am wanda di ya karatun soro karatun soro a bisa tsarin da salaf suke yi ya san cewa har siyasa malamai ke karantarwa kaga wani littafi wanda ban so in to da jibge ire-irensu ba sai na to da kwa ɗaya rak a matsayin misali gashi al-ahkamu sultaniya na al-imamu abul hassan ali dan muhammad dan habibi al-basri al-mawardi gashi al sultaniya idan kai karatu kawa'idi iziya risala askari muktasar in ka gama ka sauke qur'ani ka iya tafsiri ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza sai malam ya ce zan karantar da kai mawardi to me ake nufi da mawardi shine wannan wai za a karantar da kai al-ahkamu sultaniya su ne siyasa ta shari'a hukunce-hukuncen mulki yaya ya kamata a tsara masu mulki yaya ya kamata a tsara ma'aikatu yaya ya kamata a tsara gudanar da kaza ma'ana su shari'o'in allah ɗin da allah ya ce a gudanar da su ba wai kowa zai zauna ne kawai a gidan shi ko a masallaci sai an yi laifi shine malam ya ce ku tashi ku wa na bulala ba ba haka ba ne sahabbai sun yi aiki da ƙur'ani da sunna ne a bisa jagorancin wa a bisa jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu sai aka ga dole ne wannan shugabanci ya ci gaba aka nada abubakar da ya rasu umar da ya rasu aliyu haka eh, sayyidina usman haka khalifanci da shugabancin musulunci ya ci gaba waɗannan hulafa'ur rashiduna su ne waɗanda abdullahi ya ishara in ka soki siyasa ka soke su domin su ne suka fara fitar da tsari na gwamnati irin yadda kake ganinta da hairaki a yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama babu wannan saboda shi yana aiki da wahayi ne in ya ce kaza babu magana shawara kawai sai yi in ya ce kaza sai yi to amma yanzu abubakar ya hau yana bukata a samar da ma'aikatar kaza to amma abubakar bai dade a mulki ba shekara biyu rak don haka ba a ga surar gwamnati a yadda kake ganinta ba mutumin farko da ya fara tsara gwamnati shine sayyidina umar ya fitar da ma'aikatu har sayyidina umar ya sa aka yi mishi payroll system tsarin yadda za a biya ma'aikata sai da ya zama duk wani ma'aikaci da duk wani tsohon soja da polis gaba ɗaya sai da aka rubuta sayyidina umar shine za ka ji an ce awwalu man diwan umar mutumin da ya fara yin diwani shine rijista a ce duk muhajirai su taru a nan a rubuta sunansu sai ce duk wata za a ba su kaza wane kai ne na sa kwamishinan wannan ma'aikatarsu duk ansar su taru nan duk kaza duk kaza sai na umar ya fara yin wannan aka fitar da ministoci da commissioners da directors aka fitar da board aka fitar da manajoji aka samar da parastatals kananansu da manyansu sai na umar ya fara yin wannan ka karanta littafin akhbaru umar a wannan lokacin bature yana daji yana sa fatan mesa yana nan naɗa cinye shi ko yana sa ainihin riga ta me ta damisa bai san ya ɗinka taguwar sawa ba bature bai san shugabanci ba sai da aka ci gaba da wannan tsari shekara 700 sannan bature ya san akwai tsarin gudanar da gwamnati ma a duniya domin wani abin mamaki sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu encounter da turawa ba turawan da kawai sahabbai suka haɗu da su su ne waɗanne su turawan rom da romania waɗanda a lokacin suna ƙarƙashin daular sham ne amma turawan ingila da turawan amerika da sauransu sahabbai ba su samu haɗuwa da su ba me yasa saboda waɗannan ƙasashe ne waɗanda daga baya ne suka faru babu su a wancan lokacin balle turawan faransa ashe in kun fahimci wannan jama'a malamai sun san akwai tsari na gudanarwa a nan nake so in jawo hankalinka kaga kama yadda kaga wannan littafi al'ahkamu sultaniya haka izuddin ibn abdussalam ya rubuta kama yadda mawardi ya rubuta al mawardi ya sake yin wani littafi akan political science akan tsarin siyasa ya sami mishi adabuddini wa duniya adabuddini wa duniya wannan littafi ne na political science ya ya kamata a samu ilimi game da ainihin gudanar da mulki sannan izuddin dan abdussalam yi? al-imamu suyuti yi sannan nan gabana ga littafin ibnu taimiyya dube shi a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya siyasar shari'ar musulunci game da kawo amfani ga shi mai mulki da kuma shi wanda ake mulka Ibn ibnu ya yi wannan littafi uthaymin yi sharhin wannan littafi ga littafin at hukumiyya hanyoyin da ake bi a yi hukunci fi siyasati shar'iyya a cikin siyasar shari'ar musulunci barin muku misali kwaya ɗaya don ku gane menene wannan littafin yake nufi me wannan yake nufi amma wannan littafin tagwaye ne ga ɗan uwan shi ibnu taymiya ya rubuta su littattafai ne guda biyu waɗanda sun shafi haƙoƙin mutane da kuma haƙoƙin dukiyarsu domin waɗannan abubuwan in ka duba shine gaba ɗayan siyasa take magana a kai haƙoƙin dukiyar mutane ba a kan dukiya aka ɗora ka ba yanzu duk waɗannan masu cewa suna siyasa 'yan demokuraɗiyyar nan jama'a in aka ce ba ko kwabo ba albashi ka zo ka yi kishin ƙasa mutum nawa ne za su fito ba ko ɗaya ashe dukiyar mutane aka ɗora ka a kai ya za ka ka gudanar da ita sai ibnu taimiyya ya rubuta littafi kun gan shi sai ya sa mishi alhisbatu fil islam awil wazifatil hukumiyya al-islam wazifatul hukumatul islamiyya yaya aikin gwamnatin musulunci yake ibnu taimiyya ya rubuta wannan littafin ne akan haƙoƙin dukiyar mutane nan kuma yana magana akan haƙoƙin shi mai mulki da kuma haƙoƙin waɗanda ake mulka ina tabbatar maka da cewa duk abin da kake nema game da haƙoƙin masu mulki da waɗanda ake mulka da dukiyar ƙasa da dukiyar jama'a ya za a yi da ita waɗannan littafan gaba ɗaya ga su matsayin tagwaye suke sai ka haɗa su biyu sannan za su baka cikakken tsarin gudanar da gwamnati ibn taimiyya ya rubuta wannan littafi yau shekara 700 da ta gabata mawardi da ya rubuta wannan littafin nashi ana maganar shekara 800 ne a yau don kusan abin ya daɗe to sa'an nan a turkul hukumiyya shi kuma wannan littafin fa wani salo ne almajirin ibnu taimiyya ya ɗauka game da wannan misali a jiya mun yi karatun na autar a nan a ƙarshen karatun duk da kaset bai ɗauka ba lokaci ya ƙure sai na sako irin wannan misali mutum ne ya siyo baiwa da ya siyo ta sai ya zama ta tsarkaka kenan daga jinin da ta yi sai ya sadu da ita da ya sadu da ita kashe gari sai ya shawara zai siyar da ita sai siyar da ita shi wanda ya siye ta a shar'ance bai halatta ya sadu da ita ba har sai ciki ya bayyana daga saduwar da wancan ya da ita ko kuma in ta yi jini an tabbatar babu ciki ta tsarkaka to a cikin wannan tsarki na biyu sai shi wannan sabon mamallakinta sai ya sadu da ita abin da shari'a ta ce mai kenan sai ya yi kunnen kashi sai ya yadda sai je ya sadu da ita yanzu kun ga ya sadu da ita ba a sani ba shin ta ɗauki ciki daga na farko ko ba ta ɗauka ba ba a sani ba shin ta ɗauki ciki daga gare shi ko ba ta ɗauka ba ba a sani ba shi kuma sai ya yi shawara, shi ma bari ya sai da ita da ya sai da ita ga hannu na uku hannu na uku ma doka shine kai ya sadu da ita shi ma sai ya kunnen kashi sai je ya sadu da ita ƙarshen wata ana sa rai ta yi jini sai aka gaba ta yi jini ba sai ciki ya tabbata ta ɗauki ciki yanzu cikin nawaye ba san ko nawaye ba to ya za a yi sai malamai suka ce abin da za a yi a bari ta haife idan ta haife yanzu idan 'yan demokuraɗiyya ne 'yan boko sai su ce a tafi wurin likita a gwada jini ko to shine ibn al ya ce a ba haka aka ce ba ba jini aka ce a gwada ba to yanzu wannan littafin irin waɗannan matsalolin yake warware maka shine a turkul hukumiyya hanyoyin da za a yi hukunci da su fi siyasati shari'a a wajen siyasa shari'a ya za a yi yanzu game da wannan mata sai malamai suka ce sai a tattaro waɗannan mazaje guda uku wanda ana so ka fahimci duk cikinsu saduwa ce suka yi da ita a bisa halacci domin illa ma malakat aimanukum ne bai wasu ce ya halatta fa innahum ghairu malumina to amma a jini ɗaya a tsarki ɗaya suka sadu da ita yanzu ba a san cikin wata ɗauka ba shari'a ba za ta yi amfani da aje asibiti a gwada ba shari'a ba za ta yi amfani da yaron ya kama da wani cikin su uku ba a'a akwai hanyar da shari'a take da ita ita ce mai hanyar ƙuri'a ƙuri'a ba ta irin waɗannan masu sata akwati ba a musulunci akwai ƙuri'a wato matsalolin da suke saka mu a rikici mu masu wa'azi shine waɗannan 'yan dimokuraɗiyya sun ruɗa mana ustazai duk kalmominmu na shari'a sai suka ara sai suka sa wa dimokuraɗiyya da zaran ɗalibanmu sun ji muna magana sai su ɗauka irin waɗancan tsinannun ne ba irinsu ba ne in mun ce ƙuri'a mu dama akwai ƙuri'a a musulunci tinka tinka tinka ga nan allah ya ce fasahama fakana minal muzhadina annabi nusa da ya shiga jirgin ruwa mai aka yi ƙuri'a aka yi ta faɗa kan shi aka jefa shi annabi zakariya da yaya ya karɓi renon maryam wa ma kunta ladaihim izil quna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ƙuri'a ce ƙuri'a sanannen abu ne in annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafiya ba zai iya ɗiba matan shi gaba ɗaya tafi da su ba sai a yi ƙuri'a wadda ta faɗa kanta sai a tafi da ita a rubuta tafiya madina ma'ana madina nan ne gida nan inda za a tafi kuma sham ne sai a sa sham a takarda ɗaya sauran takardu guda takwas tun da matan su tara ne ɗaya a sa sham guda takwas kuma a sa madina kowace ta zo ta ɗauka zainab me kika gani madina to zauna ba za a je da ke ba saudatu me kika gani madina zauna ba za a je da ke ba har sai an zo kan aisha me kika gani sham sai a ce shirya za a tafi da ke ƙuri'a ƙuri'a musulunci ya zo mana da ita don haka wannan mata baiwa da ta haifi a aka ce sai a yi ƙuri'a ya rage wace hanya za ku bi ƙuri'a a nan shari'a ta ba da dama misali sai a rubuta ɗa a cikin takarda ɗaya sai a ƙudindini sauran kuma sai a bar takardun zero ba komai a ciki sai a zubar sai a ce ku ɗauka kowa sai zo ya ɗauka wane mai ka gani sai ya ce ɗa wane mai ka gani ba komai wane mai ka gani ba komai ko kuma ɗa wannan kuma diya wannan ma diya duk ya halatta ku yi abin da ya sa shari'a ta ce a haka ko saboda akwai hadisi sahihi cikin bukhari da annabi ya ce alwaladu lil firash ɗana mai gida ne to ɗana mai gida ne yanzu kowane ɗaya cikin su uku ai ɗana shi ne kenan don mai gida ne a sadda ya sadu da ita ashe shari'a ta ba shi ɗa don haka duk wanda ɗa ya faɗa kan shi shari'a ta ba shi domin ana mallakar ɗa ne da mallakar uwar a matsayin baiwa ko a matsayin mata ba wai da jini ba inda bature ya bata kenan inda bature ya bata kenan cewa ana mallaka ɗa ne da jini ba biologically ba ne islamically matakka ce sai ta je sai ta zina allah ya kiyaye ya tabbata ba jininka ba ne amma a cikin aurenka ne sai ta zo ta haihu shari'ar musulunci ta ce ɗanka ne in kana da magana ka ce ka yadda ba sai shari'a ta ce to me kake nufi ka ce ɗasan san baka yadda ba sai a ce to ai li'ani nan ma shari'a tana da mafita ba a ce a je asibiti a gwada jini ba kai da kanka ka ce ba ɗanka ba eh ba ɗanka ba ne eh to shikenan ba magana wai a je a gwada jini a tirsasa maka awa. ba ɗanka ba ne eh shikenan amma wannan kaɗai yana halatta ne sadda aka haife shi ko kafin a haife shi amma an ka riga ka yanka mai rago ko ka sa mai suna ka tabbatar da naka ne baka da dama ka kore shi kana cewa ba naka ne sai alkali ya ce ku yi mishi bulala tamanin ya yi wa matar shi kazafi ba maganar li'ani a nan idan kun fahimci wannan kenan ashe jama'a shari'ar musulunci yanzu ga mafitar da ta kawo mana idan ta faɗo cewa ɗa shari'a ta baka sauran mutane guda biyu waɗanda sun taɓa mallakar wannan baiwa yaya za a yi sai a ba su ɗaya bisa uku na diya kowannensu shine asalin ɗan nawa ne diya shi shine raƙumi ɗari tunda musulmi ne to a kasafta raƙuma ɗari so uku kai ka ɗau ɗaya shine matsayin ɗan su kuma a basu kashi ɗaiɗai to da matsala za ta taso ka ce ai kai kam da ɗaya faɗo gare ka baka da kuɗin raƙuma saba'in ko sittin da wani abu sai a ce a ba na biyu shi ma ya ce bai da hali a ba na uku bai da hali sai a dawo maka da ɗa kai yanzu tun da ƙura ta musulunci ce ta baka ɗa sai baitul malin musulmi sai ta ɗibi kuɗi sai ta biya su sauran guda biyan sai su tashi su tafi abin da wannan littafi ya kawo mana kenan don haka daga cikin abin da 'yan demokuraɗiyya suke kawo cewa yanzu kun ce za ku yi tawaye ga tura za ku yi tawaye ga demokuraɗiyya me kuke da shi we have everything we don't need anything from you we have everything komai muna da shi in na ce komai i mean komai indefinite komai muna da shi we don't need you ba ma bukatar demokuraɗiyya absolutely ba ma bukatar ta muna da komai duk tsarin gwamnatocin nan jama'a ga littafi sai da shehu usman ya rubuta ina jin ban zo da shi ba yau ran nan sai da na zo da shi bayan wujubil hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad sai da dan fodiyo ya tsara gaba ɗayan yadda ma'aikatu za su kasance gaba ɗaya akwai ma'aikatun da dan fodiyo ya faɗe su har yau ture ma bai san da bai ga dacewa ko bai ma san da irin su ba duk wata ma'aikata da ka sani har ma'aikatar haƙar man fetur da ma'adinai akwai ta musulunci bature ya san man fetur ne a wurin musulmi ne suka fara haƙo man fetur matsalar da ustazanmu suke shiga shine ba su karanta tarihi ba sun datsa abu ne kawai duk abin da suka ga bature ya kawo sai su ce na bature ne mu ne da abubuwan nan suka tayi suka karba suka haɓaka sai suka yi ta da wasu mu koma asali shine abin da nake ce mana yanzu don haka duk abin da bature ya kawo jama'a ba ma bukatar shi mu musulmi yanzu a nan arewacin najeriya ina tabbatar muku da cewa zuwan bature najeriya ta arewa asara ta zamar mana ba ta zama mana riba ba saboda mun rasa a lot of values darajoji da kimomi da abubuwa masu ɗimbin yawa mun yi su. har yanzu abin da bature ya kawo mana bai substituting bai tsaya madadin abin da ya rusa mana ba ina faɗin wannan ne domin amsa ga waɗanda ke ganin wai waɗannan mutane da za a ce komai na bature a cire shi ya za su yi su rayu ku bar mu za ku ga yadda za mu rayu da namu ɗin ba mu buƙatar komai nashi amma matsalar an samu wasu 'yan baya ne lalatattu malalata shine suka kasa tashi su haɓaka waɗannan abubuwa yanzu ga wani littafi a nan a zamanance wani malami ya rubuta shi a dr muhammad abdulkadir abu faris ya ce nizamu siyasi fil islam a cikin wannan littafin ya kawo yadda ake zaɓar shugaba a musulunci babu kafa jam'iyya jama'a babu kafa jam'iyya babu wannan saka ƙuri'a da ake laye ana dangwalawa duk wannan tsari ne na demokuraɗiyya wanda ke kawo gaba da ƙiyayya da zubar da jini da sata akwati da rashin gaskiya ba sai na yi sharhi ba kowa ya san haka a musulunci mai ake yi shine shura ake yi shura shura su ne yanzu muka gada da muke gani a yanzu a gidajen sarakunan su ne ake kira king-makers. ƙarya ne a ce wai gwamna ne ko shugaban ƙasa zai naɗa sarkin musulmi ko kuma sarkin ƙasa ƙarya ne wannan babu wannan ma'ana bature ne kenan gwamna lugga ne zai naɗa sarki irin na zazzau ko na kano ko kuma sarkin musulmi babu wannan kingmakers ɗazu sai da muka kawo su ne su ɗan fodiyo suka tsara su ko kingmakers nan ana samun musulmi ne masu hankali malamai dattawa waɗanda suka san ya kamata da ya dace kuma suna zaune da mutane suna ganin a cikin mutanen nan wane ne aslah ya fi dacewa lil khilafa sai a ji a ɗauko ni ɗan talaka sai a ɗora shi ya zama gwamna yau ko ciyaman ko shugaban kasa, wanda bai san kowa ba bai san komai a cikin wannan tsarin ba wai shine zai zabar mana wanda zai dace zama mana shugaba ba dole ne a samu corruption a cikin zaben shugaban ba ko kuma a ce duk wanda inna rududu jama'a kawai suka tsaya a bayan shi suka saka mishi ƙuri'a shi ya cancanta ina dattawa ina malamai wai ba a neman shawararsu wannan ba shine musulunci ya kawo ba ina fatan ku samu wannan littafin jama'a gashi ilanun nakir ala hulati takfir ومعه النصيحة ببيان طرق الجهاد وغير الصحيحة wannan malamin sai da ya bayyana duk tsarin da musulunci ya kawo da kuma tsarin da musulunci yake fada da shi yasa wannan kafa jam'iyyu jama'a shi ma demokuraɗiyya ce wadda in allah so sai mun rusa kafira insha allah za mu saurara a nan insha allah